This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara da arba'in da ɗaya da talatin da ɗaya da wurare biyu akan mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya FM ko ku ji mu ta intanet a hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirye-shiryen sahiyan nan ta Laraba da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Ka mai nisa ga muhimman kanin labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya ce Amurka ta tura ƙarin mashawartan soji wajen 130 zuwa arewacin Iraki. Wata tawagar manyan motocin dakon kaya ta bar Rasha zuwa kan iyakar Ukraine dauke da abin da Rashar ta ce tonton ɗin kayan agajin fararen hula ne. Sannan sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yi kira ga ƙasa da ƙasa da a ɗau mataki kan ƙarancin likitoci da nas nas da kuma kayan da ake bukata wajen yaƙar cutar Ebola. To bayan cikakkun labaran duniya za mu kawo muku rahotanni uku daga Najeriya. Na farko akan kiran da gwamnatin jihar Borno ta yi ma gwamnatin tarayya ne akan al'amarin da ke faruwa a garin Goza wanda 'yan Boko Haram suka kame suna cin karensu ba babbaka. na biyun ma dai akan wasu 'yan gozan ne da suka yi sa'ar tserewa suka fada jihar adamawa sai kuma na ukun daga abuja akan babban taron kasa da za a ci gaba da yi a yau laraba za ku ji shirin demokradiyya a yau wanda sahaba imam aliyu yake gabatarwa to amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya ce an tura ƙarin mashawartan soji wajen 130 zuwa arewacin Iraki don su taimaka game da tsare-tsaren da Amurka za ta bi wajen taimaka ma Iraki a fafatawar da take yi da mayakan sa kai masu tsoron ra'ayin Islama. Da yake jawabi jiya talata a wani sansanin sojin Amurka da ke California. Hegel ya jaddada cewa an takaita aikin jami'an soji masu sada Amurka da Iraki ne. kawai ga bayar da shawara ga jami'an tsaron iraki ya ce tura jami'an sojin da aka yi zuwa birnin irbi na arewacin iraki ba wani shirin yaƙi na zahiri ba ne ya ƙara da cewa tawagar za ta yi cikakken nazarin ingancin matakan tsaro a arewacin iraki hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta ba da sanarwar jigila makamanciyar wannan ta mashawartan soji 300 zuwa birnin bagadaza a watan yuni a halin da ake ciki kuma a birnin brussels kasashe 28 na kungiyar tarayyar turai sun kasa yanke shawara ta samar da makamai ga kurdawan iraki da ke yaƙi da gungu-gungu mayakan daular islama Wata tawagar manyan motocin dakon kaya ta bar Rasha zuwa kan iyakar Ukraine dauke da abin da Rasha ta ce ton-ton din kayan agajin huraren hula ne masu amfani da rashanci a gabashin Ukraine. To amma Ukraine ta ce za a bar kayansa shiga kasan ne kawai idan ƙungiyar agaji ta Red Cross ko Croix Rouge ta ƙasa da ƙasa ta tantance su. A nata ɓangaren kuma ƙungiyar ta agaji ta haɗi jiya talata cewa ba ta da wata alaƙa kai tsaye da hukumomin Rasha game da wannan jigilar don haka tana jiran bayanai game da kayan. Zuwa yammacin jiya talata dai ba a tabbatar ba ko kowane lokaci tawagar za ta kammala tahiyar mai tsawon kilomita 750 ko kuma me zai faru idan ta gamu da turjiya kan iyaka. To amma hukumomin Ukraine sun ce motocin na Rasha suna iya juya kayayyakin nasu a cikin motocin da kungiyar Red Cross ta yi haya, wadda ta bayyana cewa jama'a na cikin wani hali na kunci a gabashin Ukraine. To kada fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi kira ga ƙasa da ƙasa da a ɗau mataki kan ƙarancin likitoci da nas nas na kuma kayan aikin da ake buƙata wajen yaƙar cutar ebola da ke addabar yammacin afirka a wani taron manema labarai a jiya talata mr ban ya ce haɗa hannu na ƙasa da ƙasa wajen fuskantar ɓullar cutar ta wannan karan wadda tafi wadda ta taɓa yi a baya tsanani zai yi tasiri matuƙa wajen shawo kanta ya ba da sanarwar naɗa wani ƙwararren masanin kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya mai suna david nabero a matsayin shugaban shirin majalisar ɗinkin duniya na yakar cutar ta ebola shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya kuma yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa da su daina saurin kiɗima da tsoro ya ce ana iya kauda cutar ta ebola hukumar lafiya ta duniya who ta ce mutane sama da dubu ɗaya sun halaka sanadiyar cutar ta ebola tun bayan da ta ɓarke a cikin watan fabrairu mafiya yawansu a ƙasashen gini da liberia da sierra leone annobar cutar ta yanzu na iya kama mutanen da adadinsu ya fi jimlar mutanen da ta taɓa kamawa a lokuta daban-daban a baya har yanzu ba a samu maganin cutar ba Sararin samaniyar birnin Gaza ya yi tsit a rana ta biyu a jiya Talata don ana cikin tsagaita buɗe wuta na kwanaki uku, to amma wakilan Isra'ila a wurin tattaunawa sun ce ba a samu wani ci gaba ba a tattaunawar da suke yi da falasinawa na neman kawo ƙarshen hawata da ake a yankin nan nasu mai gabar teku. Wakilan sun tattauna a rana ta biyu a birnin Alkahira inda suka yi mai da hankali kan katse zirin na Gaza da kasar yahudi ta yi, inda mayakan Hamas da ke iko da yankin na bakin tekun Mediterranean ko Bahar Abyad mai fama da kunci suka ce suna so a buɗe musu tashoshin jirgin ruwan su don tattalin arziki ya warwaɗo. Isra'ila ko cewa ta yi za a iya warware wannan batu ne kawai a tattaunawar neman zaman lahiya na dindindin saboda tana tsoron cewa muddin aka kawo ƙarshen killace zirin Hamas za ta samu damar shigowa da makamai daga kasashen waje waɗanda za ta yaƙi Isra'ila da su idan aka sake shiga yaƙi. Ƙungiyar ƙasashen Musulmi ta duniya ta yi Allah wadai da Isra'ila saboda abin da ta kira laihuhukan yaƙin da ta tafka a Gaza. Ministan harkokin wajen Saudiya Sa'ud Al-Faisal ya ce dole ne ƙasar Isra'ila ta rungumi zaman lahiya muddin tana so ta rayu a matsayin ƙasa. amurka ta ce za ta bai wa sudan ta kudu agajin kayan abinci na dala miliyan 180 don ta kauce ma fadawa cikin tsananin yunwa mai ba da shawara kan tsaron ƙasa susan rice ta ce ita ce ta ba da sanarwar wannan tallafi a jiya talata inda ta ce sudan ta kudu na fuskantar karancin abinci mafi tsanani a duniya a wata takardar bayani ta alakanta wahalar da mutanen sudan ta kudu ɗin ke fuskanta da yadda shugabannin kasar suka kasa wato suka kasa fifita muradun 'yan kasar bisa nasu yaƙi tsakanin magoya bayan shugaba salva kiir da tsohon mataimakin sared machar ya raba mutanen sudan ta kudu wajen miliyan ɗari da rabi da muhallansu tun daga tsakiyar watan disamba a jiya talata wata tawagar kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta gana da shugaba kir a juba babban birnin ƙasar Labaran duniya kenan kuka saurara. Haruna Dauda biyu wato wakilinmu na jihar Borno ya aiko da rahoton cewa gwamnatin jihar ta Borno ta bakin mataimakin gwamnan jihar Alhaji Zanna Umar Mustapha ta yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kai ma jama'ar Goza ɗauki ta kwace musu garinsu daga hannun 'yan Boko Boko Haram goza da ko mutane sun kashe mutane har da ake yin goza kashe mutane a cikin gari suna mutane suna yanka su da kai mutane kaya da gida ba daya wanda suke da karfi da kuma wanda suka samu hanyar fitowa su kuma sun fito suka fito na daga wasu sun sun zo sun zo kuma daga nan kuma ka aika a zona kam ko kuma mun je mun same su suna cikin damuwa suna ta kuka daga ramarin da abubuwan da ke faruwa kuma ba su kan cewa jama'an tsaro suna nan suna suna fafatawa da mutane suna kuma su suka cewa lallai an kwace gare ana nan dai ana ta fafatawa da su ana mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha kenan ke bayani kan irin halin da ya ga al'umman garin goza da wasu 'yan bindiga suka daidaita da kuma irin yankurin da gwamnatin take yi wajen tallafa waɗannan mutane da yanzu haka suka zama 'yan gudun hijira a cikin ƙasar su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A daidai wannan lokaci da gwamnatin ta jihar Borno ke yi ma gwamnatin tarayya wannan kira, wasu 'yan garin na Goza masu tarin yawa da suka hoke a kan duwatsu sun bi dare cikin ruwan sama sun kubutar da kansu sun shiga jihar Adamawa a cikinsu har da sarkin na Goza. mun fito da fargaba da tashin hankali ta hanyar da duwatsu da haka muka bi muka duwatsu, da dare muka taso muka bi duwatsu duwatsu aka muka shiga har cikin birma da gali daga nan kuma muka sauko aka ɗibe mu daga mota haka muka iso har nan da ya muzi amma dai yanzu wanda suke gidan su ne wanda muke musu kuka saboda har yanzu yaran mun samu labari suna can kuma ba su bar halin da suke ciki na kisa da sauransu ba yara da kanana a can suna galabaita hakanan wani da ya samu nasarar kubota da yanzu haka ke sansanin yan gudun hijira ke garin Mubi a jihar Adamawa wanda ma ya nemi na sake sunansa ya fa tabbatar min da cewa cikin ma waɗanda suka kubutan har da sarkin Goza mai martaba Alhaji Muhammad Ibrahim da kuma wani hakimin gari eh akwai ya ma a gan abin da muka kwana tare da su gani gurin gidan mai ya eh, ce muka kwana tare da su da safe sai aka tashi a mashin aka ito da shi a cikin gari. to yanzu wani hali kuka baro waɗanda ba su tsira ko kuma dukkanin ku kun tsira. ka abita ba sa barin mutum mata in za su fita ko da kayan maza ma sun ce kayan karna ne fitar da kayan su zubar su su bar mata su tafi ko kuwa wani kuma suke ɗiba har da mata da yara ne suke tafiya da to sai dai kuma hukumar ba da agajin gaggawa a kasar nema ta ma tabbatar da cewa akwai jama'a da dama da suka suka samu nasarar kubuta yayin da wasu kuma har yanzu ma ba a san halin da suke ciki ba alhaji muhammad kanar shine babban jami'in hukumar mai kula da jiwon arewa maso gabas eh muna da labarin kan cewa yanzu dai saboda ruwa da wanda suka hau kan duwatsun nan akwai da yawansu sun samu sun shigo madagali to su din suna kokarin an kai musu dan taimako kuma yanzu muna shirin mu kai musu a camp a da kali akwai kuma wanda suke mubi ma ana suna muna musu shiri akwai kuma wayanda suke shigowa biyu duka dai muna kokarin muna sakin status yanzu haka dai jami'an sa kai ne da kuma kungiyoyi daban-daban ke tallafa yan gudun hijiran da ke garin Mobi inda kawo yanzu ma har an fara samun haihuwa a sansanin yan gudun hijiran eh yanzu kana magana ne da Muhammad Chuba Rububa Secretary Muslim Council Mobi muna bare ba su gwargwadon taimako alhamdulillah muna samun taimako dai daga wajen jama'a daga emirate council da kuma wajen ana da ba su kyakkyawan kulawa domin jiya jami'an tsaron ma an zo an ba su magunguna maganin da ya kamata ba su na antinatal wata ma matan ma a nan ta haihu ita ma dai an ba ta kyakkyawar kulawa akwai kuma masu ciki duk ana ba su kyakkyawan kulawa tsakanin nan da yanin jami'an kiwon lafiya na karamar hukuma. Ibrahim Abdullah Zizo, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Daga Abuja kuma ɗaya daga cikin wakilanmu Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da cewa a yau za a ci gaba da zaman tattaunawa a zauren babban taron ƙasa kuma da alama maganar sabon kundin tsarin mulkin da aka shigar ta bayan hwage ita za ta ɗauki hankulan wakilai a wajen taron. Nasiru idan mafaɗin magana wawa ne mai jin maganan nan ba wawa ba ne. Wakilin taron ƙasa da sukan fito wasu na dariya, wasu na tsume, wasu ma ba sa cewa kowa uffan sai neman inda motocinsu suke direba ya ja a nufi gida ko masauki. Wannan dai na nuna kowa da inda ya dosa tamkar zaman 'yan marina. Zauren taron dai zai dawo laraban nan kan batun sabon tsarin mulki da aka ruwaito taron ya tsara. Kudurorin sabon tsarin mulkin dai sun shafi wa'adin gwamnoni da shugaban ƙasa, 'yan sandan jiha da soke ko rage karfin ƙananan hukumomi. wakilin taron janar dan ali ya ce san ba za su amince da sabon tsarin ba sabon constitution ba zai ba sai dai in nasu ne na can za su je su rubuta ya zama nasu tun da su yan assembly ai suna da constitution kuma ba a cire wannan constitution ba kuma wannan constitution ba haka kawai ya zo daga sama ba so sai dai ko za a samu constitution guda biyu a kasar nan kenan an ba da kundaye kusan zance shafi dubu don ku yi nazari shin janar dan ali ban ganka da takarda ko ɗaya ba ya nuna fa baka fara karanta waɗannan takardun ba ba wanda zai iya karance wannan takardun da aka bamu dubbai a cikin kwana biyu dama can muka fara korafi cewa ba mu sati daya mu je mu karanto mu dawo amma suka ce a mu dawo laraba shawarar da nake ba mutane ko wani ya je ya duba daidai kwamiti din shi in akwai ƙari ko akwai wani abubuwa da aka cire da za mu sani duk wannan abubuwan da suka shirya ko menene sai mu watsa shi mu watsar da shi cikin yadda ubangiji sai dai wakili daga arewa maso gabas isa tafi da ya ce ba a fahimci lamarin ba ne ya kawo wannan tsegume don abin da muka yi yanzu shawara ne amma idan an karbi wannan shawaran national assembly ta yi voting ta yadda an kai states sun yi votin sun yadda to wannan abin da ake kira draft tsarin mulki wa'inda suke shugabannin wannan conference su ne suka ci da zuci suka nuna kamar wani sabon constitution suka rubuta ba mu san dalilinsa ba ba wai an canja tsarin mulki ba a an ci gaba da gera ne ana maganar wata kila akwai dabaru ne na takara din nan shekara shi daga shugaban kasa da gwamnoni wannan ne kuke so ku sa a tsarin mulki to ai dama wannan abu ne da ya zo baya cikin abin da muka yarda za a sa a cikin tsarin mulki duk abin da za a sa abin da muka yarda ne ko gaba ɗaya mu muka yi yarjejeniya cewa mun yarda ko mun yi zaɓe saba'in daga cikin ɗari sun ce sun yarda to ko abu ɗaya a conference ba mu jefa ƙuri'a a kai ba wakilai daga neja delta na goyon bayan sabon sauyin hakanan yankin yarbawa da ke son rage karfin tarayya don dawowa tsarin mulkin larduna i believe we need a new constitution i believe it is in the interest of nigeria mrs bruce kenan daga neja delta da ke nuna amincewa da sabon tsarin mulkin da ba mamaki ya yi daidai da bukatun al'ummar yankin da take wakilta. karshe dai za a mika kundin rahoton ga majalisar dokoki don muhawarar amincewa ko akasin hakan. Wasu daga 'yan majalisar dai na cewa taron ma ya saba wa tsarin mulki. Nasiru Adamu Elhi kayan muryar Amurka daga Abuja, a Najeriya. sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga shirin demokradiyya a yau wanda sahabu Imam Aliyu yake gabatarwa. Demokradiyya a yau. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun kawo kashin farko a hirar da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwariye da Farfesa Awwal ya dudu masanin harkokin shari'a kuma wakili a kwamitin taron ƙasa da ake gudanarwa a Abuja. Game da ayyukan kwamitin da kuma ta yadda hakan zai shafi dokokin ƙasa da tsarin demokradiyya a Najeriya. Ga Mahmud da ci gaban hirar da suka yi. ɗaya daga cikin batutuwan da suka, ja hankalin 'yan najeriya a zauren taron nan da kuka ta muhawara shine batun karin kaso ga jihohin da suke samar da ko kuma ake samo mai a yankunansu shi a wannan rukuni ya faɗo kuma a ƙarshen ƙarshe a wannan mataki kuka cimma ne to shi rukunin da ya fado za ka yi mamaki ba baya buƙatar wato a yi ma ga tsarin mulki kundin tsarin mulki dama shi kundin tsarin mulki abin da ya ce shine ana iya ba da kaso daga abin da sha uku bisa ɗari har sama to kuma doka ce ta ebe eh, tun da ke ya ce har sama zuwa har ɗari kenan ana iya ba su ɗari bisa ɗari eh. to amma abin da ake ba su ɗin doka ce ta ƙasa majalisar dokoki ta ƙasa ita ce za ta ayyana abin da ake bayarwa hmm. a yanzu zancen da ake majalisar dokoki ta ayyana a ba su kashi goma sha uku ne bisa ɗari hmm. idan ana son ƙari dole ko da ma mun ce a musu ƙari wanda ke ba mu ce ba hmm. dole sai majalisar dokoki ta ƙasa ta yi doka ta ɗaga wannan ƙari daga sha uku zuwa abin da ake so idan inda magana kuma ta tsaya kamar da ka tambaya ne uh, uh, jama'a an turje an ga cewar wato kuskure ne ba tare da an yi la'akari da wasu alkalma ba da kuma abin da zai zo ya koma da kuma yanda halayya zaman tarayya take kawai a zauna a sa fensir a keta a ce an ba da kashi goma sha takwas ko ashirin da biyar ko ɗari bisa ɗari wanda yake in ba a lakari da wannan ba haɗari ne kowa zai shiga mun ba da alƙalma da suka nuna haɗarurrukan za a shiga wanda yake muka ci to abin da ya kamata a yi a mai da maganan nan ga mahukunta su samu mutane wanda suke suna da sani da kuma yadda su zuba alƙalma a ga in ma za a yi wannan ƙari to ta yaya za a yi shi kuma yaya za a yi shi bai cutar da wasu ba duk da dai mu ba bai dame mu ba masu hurumin da za su iya kawo shawara a canja su za a maida mashi shugaban kasa in yana so yana iya kafa kwamiti kwamiti kuma sun ba shawara ya mika shi ga majalisar dokoki ta kasa don ta aiwatar. Farfesa 'yan najeriya za su yi mamakin wannan mataki da kuka ɗauka na ƙarshe game da batun wannan kaso ta la'akari da cewa a cikin kuɗin nan akwai ƙwararru masana akan harkokin wannan batu na man fetur da su albarkatun su ba aikin da ya kai mu ba kenan ba za a rasa ƙwararru ba amma abin da ake nufi nan ƙwarewa shine shi kansa kundin tsarin mulki na ƙasar nan akwai wata hukuma da ya kafa ta musamman wanda yake hurumunta ne da kuma ikonta in an ce kwamitin ƙwararru ba ana nufin a tsinto kowa ya akan titi ba ita wannan kwamiti revenue mobilization and fiscal commission su ne suke da iko kuma akwai alkalma da suke amfani da shi abinda ake amfani da shi ma yanzu su suka ba da shawara da haka kaman shiga gonar su ne idan taron ku yi wani abu akai eh to an shiga gonakin wasu da dama amma dai mu muna ganin saboda akwai cutarwa hmm. kuma akwai hadarin yin hakan kuma ma shiga gonar tasu ci muna ganin a mika musu kuma duk abin da suka ba da shawara shi shugaban kasa ya ga yayi wanda zai tura 'yan majalisa a yi wasu suna kuskuren cewar kaman duk abin da muka yi a an gama kenan ba haka yake ba al yanzu ba mutane ma an ɗauka molanka muka yi ba kawai mun ce mun kirkiro jihohi goma sha tara da wace hujja ina son jiha an yi ma kano gari ta yi min kyau amma wani alkalma aka amfani da su aka ce a yi ta a nan inda aka hana me yasa aka hana su babu wani hujja saboda haka ita ma dole wannan magana sai ta dawo wajen jama'a da an yi ta a nutse da ba ma a kai ga wannan hargowar faɗan ambatarsu ba daga cikin sharɗa da shugaban kasa ya gitta muku na wannan taro shine bayan kun tattauna abubuwan nan to waɗannan abubuwan kuma ku samo musu abin da kuke cewa legal framework an yi wannan eh, an tattauna ya za a wato ta wani hanyoyi za a aiwatar da shawarwarinmu ah, wasu suna ganin a fitar da sabon kundin tsarin mulki ah, to mafi yawanmu muna ganin mu dai ba a kai mu wajen wannan taro a bisa wakilci ingantacce ba haka kuma ba zaɓar mu aka yi ba a tsuntsunto mu aka yi a kundin tsarin mulki abu ne muhimmi wanda yake ba za ka samar da shi ta wannan hanya ba a hanya ingantacciya ita ce ko dai ka yi wata sabuwar doka a bisa haɗin gwiwar 'yan majalisa a kafa wani wani dandali wanda yake dama ikon da aka bashi kenan aikin da aka bashi kenan kuma zai kasance yana da wakilci sahihi in suka ba da shawara sai abu matakan da duk suka kamata a bi a fitar da sabon kundi amma a yanzu yadda muka je wannan aiki a iya gaman da bizan da aka yi ba mu da iko muna ganin ba iko mu bane illa mu ba da shawarwari kuma shawarorin nan ka saka su a wancan aji aji iri uku idan akwai wanda suka shafi gyara na kundin tsarin mulki wanda yake ba za a rasa su kamar na faɗa to a miƙa su ga wanda suke su ne su yi su kuma su aiwatar to amma idan haka ne yaya kake ganin makomar musamman waɗannan abubuwa da suke buƙatar kulawar wato majalisar dokoki ta ƙasa don shiga kundin tsarin mulki dokar ƙasa ta amince da su ah wannan ikonsu ne in an mika musu su za saurara kuma wakilai ne na jama'a maganan kuma dole sai sun dawo da ta gajejen jama'a kuma dole ne su bi matakai da ka'idoji wanda ake bi da su don a samar da sabon tsarin mulki ko kuma a yi ma wanda ake da shi gyaran fuska ah, wannan ikonsu ne ah, ba wanda zai hana su kuma muna ganin haka shi shine daidai domin shi kunnu tsarin mulkin nan shine ya ba su halaccin yin dokoki haka kuma shi ba shugaban kasa halaccin ya kafa wannan kwamiti namu mu ba shi shawara kuma ba shi shawara ya yi yadda zai so da ita wanda yake ina ganin ba yadda za a yi da ita fiye da wannan hanyoyi uku da na faɗa wanda zai iya aiwatarwa nan take ya aiwatar wanda yake dole sai an yi sabon doka ya sa a yi wanda yake sai an yi gyaran kundin tsarin mulki a nemi yadda za a yi aiwatar da shi farfesa akwai zargi nan da can da suka dinga faruwa aka dinga samun rahotanni suna fitowa daga zauren taro cewa ana yin wasu abubuwa a zauren taro da mutane suke gani kuma ana yin wasu a bayan fage a ƙarshen ƙarshe da kuka zo ba da shawarwarin nan kun tace waɗannan abubuwan da ake cewa kamar doctrine ɗinsu aka yi eh, saboda eh, kamar eh, katsalandan irin na fadar shugaban ƙasa kamar yadda suka yi zargi to ah, an dai so a fitar da wani abu an so a gabatar da wani abu wanda yake mu ba mu san da zamansa ba kuma an so a yi amfani da sunan ita kanta wato majalisar wannan gudanarwa ta shi wannan taron ƙasa eh, don a shigar da shi to wannan magana ta an fasa ta kuma su sun ce ba san da zaman wannan lamari ba babu hannunsu a ciki kuma sun kakkaɓe hannunsu to a iya saninmu abin da mu zai kunsa bai wuce duk wasu shawarwarin da muka yanke ba wanda kuma a bayyana suke kuma akwai duk ran da aka yi taro akwai ana tattare kudure-kudure da aka yanke shawara kansu a kawo mutane su amince kuma su ne za zama madogar rahoton za a fitar saboda ka ba ma ma dai da akwai wani abu da aka so a yi a bayan fage an yi watsi da shi kuma ba ma ɗarɗarɗin cewar zai sake fitowa a shigar da shi ba tare da sanin jama'a ba. Masaro baki ɗaya kuma abin da ya samu kenan cikin hirar sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu kawo muku wani sabon shiri. Kamun na madadin Farfesa Auwal ya dudu da Mahmud Ibrahim Kore da kuma Kiba Hiro Diodone da daidai da sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Da kuma wannan muka zo ga ƙarshen shirin namu wato takaitattun labaran duniya ga Ibrahim ka almasi garba. Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya ce an tura ƙarin mashawartan soji wajen 130 zuwa arewacin Iraki don su taimaka game da tsare-tsaren da Amurka za ta bi wajen taimaka ma Iraki a fafatawar da take yi da mayakan sa kai masu tsoron ra'ayin Islama. hukumomin tsaro sun ce shahararren ɗan wasan barkwancin nan wato hukumomin tsaro sun ce shahararren ɗan wasan barkwancin nan na amurka mai suna robin williams ya kashe kansa ne da kansa ta wajen rataye kansa a gidansa da ke california Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yi kira ga ƙasa da ƙasa da a ɗau mataki kan ƙarancin likitoci da nas-nas da kuma kayan aiki da ake buƙata wajen yaƙar cutar Ebola da ke addabar yammacin Afirka. Sararin saman birnin Gaza ya yi tsit a rana ta biyu a jiya talata don ana cikin tsagaita buɗe wuta na sa'o'i 72 to amma wakilan isra'ila a wurin tattaunawar sun ce ba a samu wani ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin falasinawa da isra'ilawa ba saboda haka za a ci gaba da samun matsala amurka ta ce za ta baiwa sudan ta kudu agajin kayan abinci na dala miliyan 180 don ta kauce ma fadawa cikin tsananin yunwa Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen a ciki hada wani rahoto daga ƙasar Ghana akan bikin naɗa sabon sarkin Hausawan birnin Accra. Za ku ji kiran da sabon galadiman sabon sarkin ya yi ma hukumomin Najeriya da ma ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya akan Boko Haram da kuma 'yan matan Chibok waɗanda ke hannun 'yan Boko Haram ɗin har yanzu kusan watanni hudu. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Diodone Cubahir wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Jim Harman ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima da hantsi idan Allah Ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.